a halin yanzu wakilan ecowas sun sauka a garin niger ɗazu-ɗazu kamar ke gani a watan nan ana can ana zaune ana faman neman sulhu sannan kuma still da kungiyar ecowas sun ƙara tura wakilai ƙasar algeria da kuma ƙasar libya duka sun haɗa boda da ƙasar niger mai kaifin tunani shine wanda zai gane wannan karatu duka dai an turo waɗannan wakilan ne domin a samu zaman lafiya ko a samu matsaya guda ɗaya a yanzu bayanai game da mataki ko matsaya da aka cimma game da wannan mitin ɗin da aka yi bai gama fitowa ba yana fitowa insha Allah zan fito na sanar da ku Allah ya sa a cimma matsaya mai kyau domin ba ma ƙaunar tashi hankali sai kuma sako na ƙarshe ga masu tunani mai kyau da basira a ƙasar Nijar ba wai ƙasar Najeriya ce ta yaƙi ƙasar Nijar ba mu ko da ake maganar yaƙi da yawa daga cikin mu 'yan Najeriya muna fita muna cewa ba mu bin goyon baya ƙungiyar ECOWAS wato ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ita ce ta yaƙi ƙasar Nijar kuma uwa uba ita ECOWAS din ba wai 'yan Nijar take shirin yaƙa ba sojojin da suke juyin mulkin ake shirin a yaƙa. Cikin ƙungiyar akwai ƙasashe sun kai guda goma sha biyar. Duk wani mataki daga ana ɗauka a ƙasar Nijar a halin yanzu duk ƙasashen da kake gani da sa hannunsu in ban da Gini Burkina Faso da kuma Mali. Tabbas shugaban ƙasar Najeriya shine shugaban ƙungiyar ECOWAS kuma duk da haka ba shi yake yanke shawara shi kaɗai ba duk waɗannan ƙasashen da kuke gani a ciki da sa hannunsu ake yanke kowace irin shawara. kaga bidiyon wani dattijo a Nijar yana saka yana cewa wai yanzu yan arewacin Najeriya abin da za ku mana kenan mu yan Najeriya ba mu za ne yan Nijar ba da yawa daga cikin ba bin goyon bayan wannan abu sojojin Najeriya ba su za su yaki sojojin Nijar ba a sojin ECOWAS ne wanda a ciki akwai sojin Benin Ghana Togo da ina ne za su haɗu su yaki sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar Allah ya samu dace to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ba a cimma matsaya tsakanin in ECOWAS ba da sojojin Niger takaice muku bayani ma a inda labari da suke ba a bar sun hada da shugaban General Chaliba Balantana su da shugaban kasa Bazum tasi da kasar Niger ke da wuya ɗaya daga cikin sojin ya je gidan TV ya ce ya katsa alaƙa kasar Niger da Najeriya da da America da Faransa da kuma kasar Togo Ita kuwa ambasadar Nijar a ƙasar Faransa mai suna Aisha Tibulama ta fito ta ce wallahi ba su sun kansile ta ba ita har yanzu tana biya ga shugaban ƙasa ba zan ne bar san da su ba. an take na ga rubucin da shugaban kasar da aka tsige wato Muhammad bazum ya fito yana yawo a inda yake roƙon kungiyar ECOWAS kasar America da EU da su fito don Allah su kwace shi sannan su kwato kasar Niger daga hannun waɗannan sojojin. Na ya ƙara da cewa sojojin Niger na yanzu suna so su yi amfani da sojojin kasar Rasha domin su kawo tashin hankali a kasar Niger. ya kara da cewa waɗannan wagina group ɗin da suke so su kawo da kasar rasha zuwa Nijar ba mutanen arziki ba ne domin ita kanta ƙasar rasha ta yi ala waje da su watan da ya gabata domin su so su soke shugaban ƙasar Putin su ɗora Cansu. inda labari ya suke ni tuni sojojin Nijar suka je suka nemo agaji daga wannan sojin na wagina Ɗaya bangaren kuma shugaban ƙasar Najeriya wato Babola Ahmad Tinubu a matsayin shi na shugaban ECOWAS ya roƙi National Assembly na Najeriya da a ba shi aron sojojin Najeriya domin ya tura su filin yaƙi. Halin yanzu da sojin ECOWAS sun ce suna roƙon sojin da su gaggawa miƙa mulki kafin mai faruwa ta faru. Har yanzu dai wasu na ganin da cewa sojin Nijar sun ji tsoro shi suka shiga sojin Wagner. Wasu kuma na ganin da cewa salon yaƙi ne. Wasu kuma na ganin da cewa idan har ƙasar Rasha ta bar sojojin Wagner suka shigo ƙasar Niger to fa za a fara mata kallon munafurci domin kuwa ita kanta kasar Rasha bata goyi bayan jin mulki a kasar ta ba sannan bata goyi bayan sojin waguna da suka su jin mulki a kasar ta ba sai a Afirka wannan bidiyon kare ya tsawo da yawa shin me ra'ayinku mu a part 2 abin da ake gudu shine tarihi ya maimaita kanshi daga lokacin da aka ce an dawo mulkin soja a ƙasashe da aka ci gaba a yanzu to fa mutane su sani ba ka da yanci ba ka da dama ba ka da walwala arziki da Allah yake rarrabawa ƙasa zai zamo ya zama yana da control da iyaka a hannun soja sannan baka yi saka ce ga yadda kake so ka yi rayuwa ba daga cikin abin da duniya take tafiya da shi a wannan lokacin shine a duniyar da aka ci gaba shine babu tsarin mulki da ya kawo ma duniya maslaha irin tsarin demokaradiyya duk zaluncin shi dalili ko shine a lokacin da aka ce ana tsari na demokaradiyya kana fa da yancin da zaka ce kaza ba shi ya kamata a yi ba sannan a saurare ka idan abin da za a iya dubawa ne ko dai a ansa ko kar ansa kai dai ka faɗi abun da kake so sannan ba mai tsangwamar ka a mulkin soja baka da wannan yancin baka da wannan damar ko ubanka ne ko uwarka ce idan har an muzanta musu ba kai saka ce an musu ba daidai ba sai dai ka dauka yanda aka dama yanda aka dafa haka zaka sha daga cikin abin da ake nufi tattalin arziki shine ka iya samun ma da kanka abin da za ka ci ka sha ko da ba za ka iya sama makocinka ba a mulkin soja sai abin da ka gani sai abin da Allah ya kaddara mai uwa gindimuru zai iya samu da yawan mutane wasu za su mutatse ne sakamakon an raba su da kasuwanci an raba su da harkar neman abin kusu sannan ba su da inda za su kai kukansu to idan kuma abin ya warwatsu ya faɗo ya shigo ƙasashe irin na Najeriya ka kaddara bala'in da ake ciki a yanzu a kasashen mu na tabbatar da akwai yankin da Nijar sun fi Najeriya zaman lafiya kashi ɗari o ba ɗari ka kaddara bala'in Nijar ya faɗo Najeriya. Kaga bala'in da muka shiga abokan sai ya tsallake abin da muke ciki. Ya ci gaba da maganarsa. Yauwa, shi dan ina ne yanzu abin da zaka duba shi ne eh. su Najeriya sun yi wakilcin har mutum biyu a jiya domin su je su gana da wasu. Shi mun suna kawai kira mun suna ne maganin abin. Yauwa, jiya Najeriya. Shi mai haƙorin nan. shi je Najeriya sun tura wakilcin sarkin musulmi domin ya je Abin kasar burinsa kawai a yakin in ka duba karshe dawowa da abin karshe cewa ya ma ya yanke ta diplomasiya tsakanin shi da Najeriya kaga kuma wani abin bai kamata ba ai duk wanda haka cewa an haɗa an yi hukunci akan wani abu amma duk da haka aka biyo ka a baya ake ƙara rashin ka to ai kamata kai ka yi haƙuri sai kai abin da diplomasiya cewa za ka sauka amma ba za a ma komai ba Shi shikenan amma me amfani a ce a ce za a yi yaƙi tsakanin Nijar da ƙungiyar Ecos. Wannan yaƙi ne wanda ba in an san farkon shi ba san me ƙarshen sa ba. Saboda a yanzu in kaga irin makaman da ake nunawa da irin sojojin da aka kawo wanda za su yaƙi nan da Ecos, ba ƙaramin sojoji bane ba. To yanzu me ya amfanin a wannan yaƙin? In shi kansa wannan yana kishin in shi kansa wannan shugaban ƙasar yana kishin mutanen Nijar ai bai kamata a ce ya ja har ai wannan yakin ba tunda an zo ba an ce ba a yarda da mulkin soja ba a yi mulkin demokuraɗiyya ka yayi haƙuri ya sauka ya da mulki shi kawai amma in ya zo ya tsaya hakan na ƙarshe yakin nan ne zai zo a wanda da mu 'yan Najeriya da 'yan Nijar ba mu san inda za mu sa kanmu ba sannan shi Tinubu ba yana magana ba ne a shugaban Najeriya a'a yana magana kan shi shugaban kungiyar ecos ne wanda kungiyoyin kungiyar ecos kasashen ecos ne suka zaɓi wannan suka zaɓi a matsayin shugaba to kaga kuma da zai yanke hukunci sai da tattauna da ko ina hatta su Nijar din sai da ambasadan na Najeriya ya wakilce su sannan aka yi wannan tattaunawa. Haka ne. Kaga ya kamata a ce mu Najeriya da Nijar kamar yadda ake faɗa uwa ɗaya ce uba ɗaya musulmi ne mu da aka tura sarkin musulmi in ya same shi to a jiya kamata ya a ce ya yadda an yi abu da diplomasiya ya bada mulki. Gaskiya ne. Wannan dai ni shine ganin na abin da ya fi kamata yin yakin nan ba ce eh Salamu alaikum. Ka ɗauko mai magana nan da Allah, ka ɗauko shi. Na ce ka ɗauko wannan mai magana mai kafin nan nan ka ɗauko shi. Wanda suke kuma. ka gane ko? Salamu alaikum. Ok, yayi da bayanin shi ba magana. yauwa to shine kaga yanzu wannan abin shi kansa a matsayinsa na shugaban Nijar in dai har yana son ci gaban mutanen Nijar to ba wai so yake ai hayaniya dan a ci mutuncin mutanen Nijar ba to kamata ya yi haƙuri ya ba da mulki sannan su ma kuma tunda su shugabannin na ecos sun yadda cewa kawai matsalar wannan mulkin ne ya baya wa farar hula a haƙura da wannan abu ai wannan abu simple ne ba wai hayaniya ake so ba an baka sati daya sati ɗayan nan da ya zo a jiya an tura mutane domin su tattauna manyan mutane wanda hadda sarkin musulmi a ciki to kaga ai kamata a ce an soka da maslaha sannan kuma in dai kana san mutanen jihar ai ya kamata ka amince da bukatar da aka kawo ma amma me ya amfanin yin wannan ya tsakanin yanzu wallahi da kaga yadda ake ta wallafa makamai mugayen makamai da sojoji wallahi sai kai sai kai mamaki yanzu mu da muke yan Najeriya muke ganin waɗannan makaman a ce a kan ƴan uwan musulmi za a yi amfani da su ai ba mu ji daɗi ba wannan gaskiya ne da yawa ƴan Nijar suna Najeriya da yawa ƴan Najeriya suna Nijar to me ya amfanin wannan yaƙi tsakanin tsakanin Najeriya da Nijar duk da dai ba wai tsakanin Najeriya da Nijar bane tsakanin ECOWAS ne da Nijar kuma sannan su ma ƴan Nijar ba su yi ƴan Najeriya adalci ba da suke zagin ƴan Najeriya saboda ai ba Najeriya ce ta sa yi wannan yaƙi ba sannan kuma shi kan Tinubu ba yana magana da yawun Najeriya ne. yana magana da yawun Ecos ne to kaga kamata ya a ce mu ɗan Najeriya su yi mana uzuri inda da yawun ne za mu ce ba mu yadda ba inda da yawun ɗan Najeriya ne musamman mu ɗan arewa Hausawa za mu ce ba mu yadda ba amma wannan ba mu isa mu da batun da magana yake tsakaninsa da Ecos to kaga mu ba yadda yi da shi su ma Nijar suna cikin wannan kungiya ta ECOWAS to kaga kenan matsala ta cikin gida kamata a yi haƙuri a magance ta gaskiya ni wannan shine da gaskiya gani na shawarar ta fi dacewa wallahi wanda ya sauka nan yayi understanding genesis da root cause na abin da yake tunanin cewa bala'i ne yake tinkaro kasashen nan kaga idan har dan dan adam ke dan ci gaban kasa dan kuma kishin kasa To misali yanzu ya kwace mulki ya ce don kishin ƙasa, ƙasa an yi ɓanna ana yin ba daidai ba, ba ci gaba, mutane bayi ba tattalin arziki. Bala'in da yake biyo ba idan don ci gaba yake dan al'umma ƙasa yake ya fi bala'in da zai jefa su yanzu a ciki. So kaga idan don kishin al'umma yake ya hango bala'in da duniya ta yi seti kowa ya redi a kan shi zai zo ƙasar ya faɗa mata a kashe na kashewa bala'in da za a yi Mafiya ala honorable sai ya dawo da mulkin inda ya anshe shi idan dan kishin al'umma yake so kadai mai hankali mai ilimi ne zai gane cewa akwai wani abu na makarkashiya akwai wani abu na zamba akwai wani abu na cin amana da yake tunkaro Nijar wanda Allah ya tsare ya tsaya ma iya kasar idan har dan ci al'umma yake na rantse muku da girman ubangiji bala'in da zai biyo baya na ganin tumbuke wannan mulkin na soja ya fi bala'in da za a shiga ya fi bala'in da suke ciki a yanzu ka kaddara sojojin da suka bullo suka fito daga duniya gaba ɗaya za su yi taron dangi a kan Nijar lugude za a musu kan mai uwa da wabi ran mutum no zai asara su waye majority a Nijar musulmai ne sannan idan suka warwatsu bala'in ya kawo kasashen makota da suke makwabtaka da Nijar ka kaddara bala'in a ina zai tsaya wannan bala'in dai da yake faruwa din hankali sai dai a ci gaba da addu'a abin da yake na mai karo mu kawai Allah ya tsaye da shi kada Allah ya sa tarihi mai mai takan shi a ce world war third world war zai kara barkewa daga Africa it's quite unfortunate it's very unfortunate one two three unfortunate one two three four five kai magana da kai magana ne eh zan yi magana assalamu alaikum Salamu alaikum, salamu alaikum, shi ne ke ni ne sani garba sunana. Ok. Eh, an wuni lafiya. Muna jin abin da kuke tattauna yana fahimta. Yanzu eh, nan na baro fejin. Allah shi gaya mu gaba, Allah hana ta dukkan abin da zai cuci mu gaba ɗaya. Allah. Mm, Allah hana su albarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Na gode Allah taimaka. Ya ci gaba da bayanin shi kawai muna fara da Nasir Jibril wallahi ka yi magana su. wallahi magana dole kowa ya fahimta da abin ne abin ne ya cewa in Allah ya yarda Allah ba zai ba su eh, ikon yi ba saboda wannan babban masifa da ake ta kira Allah kai ya kula mana ita wallahi sister ko wanda suka shiga duniya su wanda suka shiga duniya suka san me ake nufi da ci gaba da mulki abin da yake nema ya faru a Nijar. Kin ga number one dai a san da ya kwaci wannan mulkin lokacin ƙasar muna da yaƙini da harsashen cewa an samu zaman lafiya yaɗuwar arziki a cikin um, Nijar. Malam Nasir ka ɗan yi mana a hankali muna tambayar ka. Previous eh, president ɗin ne ya karɓi ko na yanzu da wanda aka yi na sojojin nan. No, no, no, previous president wanda aka hambara kin ga duk inda ake neman ci gaba misali inda zaki auna yes shine wannan farin ba zoom din kenan ai shine wannan farin ai kin ga wannan mutumin idan kina lissafin auna ci gaba daga ƙasa zaki iya nuna alamu cewa ya zo da alaman cewa shugabanci mai kyau a ƙasa tsare-tsare mai kyau wanda zai kawo canji na fitar da mutane daga kangin talauci da yunwa da rashin aikin yi duka ya ɗau wannan setin so sai kawai kwatsam rana ɗaya sai kai ka ce wai mutumin nan bai iya ba alhali idan kina so ki auna bai iya ba sai ki auna ƙasa a jiya da shekaran jiya me ake na ɓanna wanda yanzu a lokacin bazum abun ya ɗore aka ci gaba da banna ko zalunci me ake na talauci a ƙasa me ake na ɓacin rai a ƙasa wanda har yanzu yake ci gaba da tafiya yana kan mulki duka za ki ce babu a lokacin da mutumin nan ya zo mulki idan kika ɗauka economic indices na Niger ya ninka da 17% at least sun samu abin da za a ce ma GDP karin karuwar tattalin arziki da 17% daga inda ya samu kasar. So kamar a ce ba wa maki kasar tana da eh, eh, monetary, policy ratio maybe ki ce kin same shi a 13 kin hau mulki sai rising sai ya zama 27 kina da alaman cewa kenan akwai ci gaba na tattalin arziki akwai alamu na fitar da mutane da kangin talauci waɗanda ba su iya samun abinci yanzu kin samu musu da aikin yi suna iya samun abinci kuɗin shiga yana shigowa ƙasa tsaro ya samu a ƙasa sai kuma a ce wannan damar da Allah ya ba su na aron mulki da wannan bawan Allah wani ya zo ya hambarar da shi ina kike tunani za su koma daga kangin talauci da suka fita daga ciki daga baya shine abin da masana za su dinga duba musu za su koma gidan jiya thank you you get it mm. za su koma gidan jiya mm. sannan kuma talaucin Nijar fa ki sani ba iya kasar bane yakan shafi maƙwabtansu domin daga sanda aka ce baki da abinci a gidanki dole za ki tafi maƙota ne ma sanda kika shiga maƙota ki sani kin rage musu su kuma nasu tattalin arzikin ya kamata a ce kowa yana da nashi ne sai ya zama yau kina bani eh, me ake cewa hausawa ki bani manda in baki menene ya zama a kowane abu na karuwa eh. idan kika zo min da abin da kika sayar min a naira goma thank you idan na siya a naira goma ni kuma zan juya shi a ƙasa ta ya zama min naira ashirin kin ga za a samu eh, cuɗanya tsakanin ƙasashe guda komai ah. sai dai kin kin dogara da wasu ne kadai kina nan kina ci gaba da haddasa musu bala'i ne maimakon a ce ana samun a awa ɗaya ci gaba yana yana zuwa na hada-hadan kuɗi daga naira goma an mai da shi naira sha biyar sakamakon ke ba abin da kike producing sai dai ki parasiting kina dawo da hannun agogon baya na wancan da kike zuwa kike mai parasite shine inda Niger take harsasin za ta koma yanzu a duniya wannan sojan da ya zo bai da wani focus bai da wani abu na blueprint me zai kawo ci gaba a kasar wanda ya kwace a hannun wanda ya kwata wanda shi ya kasa yi bai da shi babu shi bai da wannan tsarin babu kai ubangiji Allah Allah ya takaita Allah Allah ya kare Allah ubangiji ya tsayar a nan shi ne a Allah bala'in duk da suke nufin mu da shi Allah kada ka tabbatar mana the way you explain things wallahi sai yanzu kai na ya je wajen like it's really ah! actually what it's about look at it very well kina da tattalin arzikinki kina lallaba rayuwanki an fitar da mutane diwa da kangin talauci daga Nijar Ya kasance fa daga Najeriya ana zuwa Nijar cirani, ana zuwa Nijar neman arziki, sakamakon seti da aka ɗaura ƙasa a kai na gaskiya da amana, da yaƙi da cin hanci. Mutanen nan sun ɗauko tsari irin na Bature, ba a yadda ka sata kayan gwamnati ba, ba a yadda ka sati kuɗin gwamnati ba, ba a yadda a yi rashawa da cin hanci da almundahan ba. Sai rana ɗaya a zo a lallata musu wannan tsari a dawo da su fiye da da, su dawo bayi su dawo mabarata su dawo ba sa iya producing komai sai dai su tsallaka ƙasashen makwabta su je nema su ma ana zuwa ƙasar su yanzu nema za su koma zuwa ƙasashen wasu nema hanyar da wannan sojan ya ɗauko turban da zai komar da su kenan ba abu bane mai bullewa kai Allah muke fata ya tsare Najeriya ya tsare makwabtanta. Wallahi tallahi. Amin sun ba Sai Gibran. Wato, ni har wa yau akwai mutane da dama da yawa wanda fa sai dai a yi hakuri fa. Ba wai zagi ba ne ko cin mutunci ba. Akwai mutane da yawa wanda har yau a Nijar ba sa tsayawa su kalli mutane da idon basira ka gane hmm. su kalli mutane da idon basira su eh, zamanto mutane misali kamar masu adalci hakan saboda menene kai kana da hankali a matsayinka na dan Nijar musulmi ya kamata ka sani fa da kai da 'yan Najeriya fa duk wani abin da dole fa musulmin Najeriya zai yi kishin abin da zai same ka. Dole ne zai yi ciki da abin da zai same ka. a TikTok suna mayar maka ko ka zo ka mana kudin goro gaba ɗaya. Wato shi lamari. Yanzu yanzu ka duba gidajen nan da suke budewa sai dai zage-zage da ashar ashar. Wallahi in Niger nan most especially kamar wannan. Hmm, most especially kamar wannan waye sunan shi. Eh wannan wannan maraɗi da suwaye to ka gani kai ya buɗe gidan nan kawai sai dai je nemo mutane kawai masu yan hayaniyan kai kawai irinsa masu hankali da kwakwalwa irin nashi in aka zo kawai zai ta zabi ba ilimi a waye a maganarsa ba wayewa ba hankali a ciki ka san kasancewa duk yadda aka yi rayuwa in aka ce maka alif to ɗaya ne ko da aka ce abcd ne ya yi haka to a koda yaushe za ka samu wani zai faranta maka wani ba zai faranta maka ba wani ko zai gaya maka magana mai daɗi wani ba zai gaya maka magana mai daɗi ba to duka idan muka haɗa muka dunkule ko abin da ya rage ma duk abin da zamu ce a media duk abin da zamu ce illa kawai muka yi sallah mu yi addu'a mu roƙi ubangiji Allah ka kawo ruwan sanya cikin wani. wannan lamarin duk lamarin na hannun Allah in Allah ya yi sai an wannan abin to sai an yi amma kuma muka tsaya da addu'a sai ga Allah ya ɗauke mu dawo zamantakewa mu kamar da muke yi da za mu ji da yin wani yanzu wani wani idan bai je kasuwa ba duk mutane yanzu dai mu mutane ne ake kafa ake ce musu musulkan yan bidiya su ne yanzu za su ringa mm. kara su ne yanzu za su ringa addu'o'i su yi ta zama wani ma sai ya rike carbi ya je daki shi kadai ya taimaka jar addu'a da gudun ma. A Amma kai kana nan kawai. Aiki ne a kanmu. Yanzu wannan abubuwan nan duk maganganun da zaka ga an fito ana jajircewa a kai. Mu namu ko ba su yi magana ba mun tabbatar suna addu'a. Abu ma bala'i ma bai kawo ba kai addu'a kar Allah ya kawo balle bala'in ya zo. To ka gani. Mu tijjanawa kawai abin da ya rage kenan mu taya su ta addu'a ba mu da bindiga ba mu da ashashi sai carbi. to mu rike carbin nan mu roƙa musu ubangiji Allah ka yaye musu Allah ka yaye mana Allah ka yassare mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ba za mu iya ba Allah ya iya mana shi To ga kasancewan komai da komai da rayuwan da labarin ya riga ya wuce kawai abinda muka koma kawai mu koma addu'a in ba addu'a muka yi ba to duk mu. na kamar aure kake so nan Allah kai ana magana wannan abun damuwa ne ni ba wannan bane ana ma magana wani abu da wani kana samu magana an ce ma nan wurin gurbi ya fi lokacin magana aure aure yana maganin ciwo ne <laughs> maruru ne ban sani ba da Allah hmm? ban sani ba <laughs> to dan zan baka magani ne wallahi abun gashi nan dai eh to kusan kawai dai irin abu dai kaman kanunan nan ka gani daidai eh. kana ga sha ta yi walƙi har gurin ya fi ko ina fari a jikinka eh. yanzu ka gane ka samu ka samu dan wake haka ɗan daddaka haka sai ka manna a gurin idan Allah kuwa idan dai jaruwa ne to idan ko bai bare jaruwa ba shikenan sai ya sai ya wargaje yayi hanyar shi na gaishe eh na gaishe hakan za wake wake kwaɗe kawai ka daddaka kawai haka sai ka shafa a gurin ka ɗan sa da manja sai ka ɗan shafa dafaffe ko kuma wanda ba dafa ba ɗanye bushashe ok guda ɗaya sai in daka shi a cikin ɗan ƙaramin turmi haka eh ka ɗan daka shi kawai ɗan yi laushi kawai sai ka ɗan haɗa shi da manja ka sai ka shafa in kai sa'a kafin safiya ma ya ja ruwa sai ka matse kawai bakalulu kaluluwa ba neke so gurin na fiye da ruwa ne haka kawai ka gane aure <laughs> amin ba shi kenan ba eh kuma a lokacin zaman mu dai karfe goma yayi lokacin zaman mu dai karfe goma ya yi. Eh goma ya yi. Yau da yi zama a kan mene ma? Allah. Zai zo nan ya ko da bi shi? Ba zai bi shi, zai zo nan ne. Kace, kace, to, ba zai zo ba. Wannan ya rage nashi a yi. ai ya isa kuma ya kawo wani excuse jiya ai shi ne ya mana disappointment ya kawo uzurin yana tafiya yana takawa gida <laughs> aka samu ya samu hanyar tserewa ya gudu a to me ana shi yanzu malam ma bai zo ba yi yanzu kana ji na ka sauka ƙasa aikin da nake so kamar